Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya kuma kalubalen da fannin ke fuskanta a sassa daban-daban na nahiyar Afirka. Shirin a yau ya mayar da hankali kan gagarumin kalubalen da fannin lafiya ke fuskanta a Najeriya bayan wata badakala da aka zargi shugaban hukumar inshorar lafiyar kasar farfesa usman yusuf da tafkawa wadda ta kai ga dakatar da shi daga bakin aiki ta bakin ministan lafiyar kasar farfesa isaac adeoli sai dai kuma bayan shafe watanni takwas da wannan dakatarwa yayin da ake ci gaba da bincike kan badakalar kwatsam sai shugaban kasar muhammadu buhari ya sanar da dawo da shi bakin aiki matakin da ya haddasa dambarwa tsakanin jami'an hukumar ta inshorar lafiya da ma ma'aikatar lafiya tafiyar baki daya inda bangare guda wasu ke kallon abin da abin maraba yayin da wasu ke tar da shi dr muhammad kurfi jami'in hukumar ne da ke maraba da matakin shugaban kasar na dawo da farfesa yusuf usman bakin aiki matakin da ya ce gagarumin ci gaba ne ga hukumar ta inshorar lafiya a najeriya mutane wanda ba su yi karatun nan ba ba su ma san me suke ba sun zo sun tara wurin nan sun mai da wurin nan wurin wasa da dukiyar da mutane suka tara wanda ya kamata a da ita saboda a taimaka ma talaka ya samu lahiya waɗanda haka suna taro yan tsiraru ne waɗanda ba su son canji ba dai kamar canji kuma canji na alheri canjin da ya zo ya kawo manufa ga talaka wannan canji ne da aka kawo saboda a tabbatar cewa talaka ya samu lahiya in ya je asibiti bari in baka alal misali in kalli kafan ƙasar ghana yau suka fara wannan abun na inshora rwanda suka fara wannan abun na inshora amma suna da tsakanin kashin 95 na mutanen suna da suna da wannan inshora amma mu a najeriya yau shekara goma sha uku kenan ba mu samu kashi ɗaya ba na wannan kaji kuɗin da aka aka saka a Najeriya ya kusan ruba na Ghana su mutane ne sun sun mai da wurin wurin cin abincin su sun mai da wurin wurin kalaci wurin wurin komi da komi da sai ga dama to amma shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin shi mai adalci wanda kuma abun nan ya dame so shi dan tallaka yake abun nan shi sa ya dawo da Professor Usman Yusuf ya haska shi ya ga cewa yana da kwalin nan yana da experience nan yana da cancan nan kuma mutum ne wanda talaka ne kawai ke gaban shi da ya zo ya ce shi ES na Aeroli yi abin da ya dame shi kawai a tabbatar cewa mutum in ya je asibiti zai samu lahiya eh, lahiya kuma ba wai irin wanda zaka samu ko a lahiya ta gaskiya da za a baka magani ba tare da kawo wahala ba matirjiyar nan da wasu ke yi da aka dawo da shi ba ka mm. ganin zai iya kawo cikas da abin da manufar da aka sa a gaba to ai shi canji dama ya haka ya saba idan aka kawo canji waɗanda suke suke suke jin daɗi a wancan lokacin wanda ba su a yi abin kirki dole ga sun dan murza amma muna sa ran idan suka ga prof ya zo ya ci gaba da abin da ya zo ya yi da yawan su za su dawo a wannan da kuma cikin suka kamar yan union ne a wannan ba yan union din ba yan union yan kwangila ne to su kuma wannan babu yanda zaka ba zaka iya ba su abin da suke nema ba sai dai su ne su nemi wani wuri shugaban kasa ya gwada cewa in kana da gaskiya to kuma kai aikin ka yanda ya kamata babu wanda zai taba ka na farko kenan na biyu shi roli wanda suke ba da kuɗin su a masu a basu wannan abu da ya zo cikin watanni da ya zo sun ga canji to kuma in Allah ya danda dana za su ci gaba da jin daɗi na uku kuma su ma'aikata da ke aiki a wurin da yawan su suna goyon bayan prom sun san san cewa mutum ne wanda idan yana wurin zai kare su kuma zai tabbatar babu cikinsu wanda aka takura ma. Duk da yake dai matakin na da nufin wanke Farfesa Yusuf daga waccan badakala amma kawo yanzu wasu daga cikin manyan jami'an hukumar na kallon batun a matsayin tsagwarar rashin adalci ga bangaren lafiya ciki kuwa har da Dr. Usman Halilu Kankiya mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya a Najeriya. Dawowar shi ya dawo da abubuwa da yawa. Tunanin mu abin da ya faru baya ya kamata mu ɗauke shi kadara ne. Idan an dawo ya kamata a ce sabuwar tafiya ce za a yi. Sabuwar tafiya wadda za ka ɗauki kowa ka tafi da kowa kowa naka ne a matsayinka na shugaba shine tafiya in ka samu kurakurai akwai hanyoyi da yawa na gyaran kurakurai amma kakka zo da niyyar ma wani mutunci cin zarafin wani wulakanta wani saboda dama da ke gare ka a wani lokaci idan ka tuna wata bakwai da ya wuce baka cikin gidan nan Allah ya ce zaka dawo yau ga ka dawo tunaninmu za ka yi magana da ne ta farko ka ɗauki kowa a tafi tare mu tunaninmu ci gaban nhis ba mu da wani abu in ba na nhis ba ka gane idan nhis ta ci gaba sai nhis na nan muke nan wurin shi kanshi sai nhis ta ci gaba kana yake hmm? to saboda haka duk irin wannan abubuwan da ya kamata mu yi ya kamata mu yi abu shin mu kare wannan institution din call nhis ita ce na farko ina ga batun cewa kuna adawa da dawowan shi saboda wai bincike ba a gama bincike akan shi ba kuma an dawo eh magana bincike ba a gama bincike ba wannan aiki ne na kotu kuma wannan dama ce ta shugaban kasa na dawowa da shi yana da damar da za ya dawo da shi to amma ba mun ce ba bai kyauta ba da ya dawo da shi a matsayin shugaban kasa da yake da wanda yake da kima a ko ina a kasar nan a mitin da ya je na kwanan na a Addis Ababa yana shiga duk shugabannin kasar da kenan sai da suka miƙe ba don komai ba saboda yaƙi da cin hanci da rashawa da yake yi duniya ta yadda da wannan amma irin shugaban kasa a ce irin mutanen da yanzu suke nema su bata mashi suna akan irin abubuwan da yake da su to kaga muna tunanin ya kamata a yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata kuma kuna ganin profesa yana cikin masu neman bata mashi suna idan ka ce magana corruption in kana yaki da cin hanci da rashawa akwai abubuwan da ya kamata ka kiyaye to idan ba a kiyaye su ba ka gani shi wanda ya sa kanka kana bata mai suna kenan shi ma dai wani ma'aikacin hukumar inshorar lafiyar safiyanu atta ya ce matakin dawo da shugaban kwarin gwiwa ce abin da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi mun ji daɗin shi kuma muna fata wannan abin zai zama darasi ga mutanen najeriya da kuma mu ma'aikata saboda da farko da mu muna jin tsoro wasu na jin tsoro idan sun ga ana barna ana ta'asa ba su iya faɗi saboda gudun za a tozartar da su kamar mu yanzu ni an dakatar da ni aiki wata bakwai babu albashi wanda doka ta aikin gwamnati bata bada dama a man haka ba cewa bayan wata uku idan an same ni da laifi a dakatar da ni a bani albashi na na wata uku sannan a aje ni in rika rabin albashi amma amma an zalunce mu saboda ba mu da uwa a gindin muru'u an hana mu ko sisi an umman mun je ministry mun bi magana sai a ce wai duba kunan ba kuma lalace ba saboda an dakatar da ku muka ce musu to Allah ke yi ba kowa ke yi ba to don haka mu muna kira da mu girma shugaban kasa ya taimaka ya ba ma'aikata kwarin gwiwar wannan whistle blowing din da aka fara yi a ci gaba da yin shi matuƙa zai taimaka ma jama'a ya ƙara ya ƙara ma'aikatan katan gwamnati kwarin gwiwa akan yaki da cin hanci da rashawa ni na tabbatar gaskiya za ta halinta kuma ta yi abin nan zai shafe ka kai tsaye ganin cewa an dawo da shi shi amma wasu kuma suna turjewa wannan abu da suke yi ƙarya ne fuffuka ce ta mutuwa domin dukkansu ana ba su kwangiloli true proxies muna sane ana ba su kuɗaɗe ana sponsorin cikin management ɗinmu wanda suke ba su kuɗi domin ni ina da shaida don lokacin da muka yi waccan gwamnatin da muka ruguza tare muka yi da su ni aka ba petition na je na kai ma shugaban kasa lokacin da aka zaɓe shi kafin goodluck ya sauka a daura shugaban kasa ya kira goodluck ya mai bayani ga abin da ke faruwa a satin da zai ajiye aiki ya kori thomas ya zo ya ba a kimbari riko mutanen nan tsakanin 2013 november zuwa 2016 da aka kore su sun kashe over 26 biliyan biliyan 26 suka lalata wa NHIS mu muna ba shugaban kasa goyon baya don Allah don annabi ya gaggauta bincike akan management din NHIS ba mu da management ba su da experience na aikin inshorar lafiya wato kana da tabbacin cewa waɗanda ke turjiyan nan an saye su ne kawai yan kwangila ne kace wallahi gaskiya ne a procurement da Allah kaɗai ya san bannar da za a gani da dama daga cikin manyan jami'an gwamnati ne ke ci gaba da ɗiga ayar tambaya ga matakin shugaban najeriya muhammadu buhari na dawo da farfesa yusuf usman bakin aiki a hukumar ta nhis ba kuma tare da kafa wata hujja ba cikin su kuwa har da plus eguda shugaban kungiyar manyan jami'an gwamnati reshen hukumar inshorar lafiyar yeah not a rejection per se we have to reject whoever eh ba wai muna adawa bane ko kuma za mu yi watsi da matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka. Ba mu da damar kin amincewa da duk wani wanda shugaban ƙasa ya zaba mana ya shugabance mu. Mun yi imani da shugaba Muhammadu Buhari. Hasali ma mun kaɗa masa ƙuri'u masu tarin yawa saboda imanin da muka yi da shi na nuna ƙyamarsa ga ayyukan da ke da alaka da cin hanci. Amma abin da muke magana a nan shine babban sakataren hukumar NHIS Farfesa Yusuf Usman da aka dawo da shi bakin aiki a baya-bayan nan bayan dakatarwa babu shakka ba a kammala bincike ba. kuma babu wata hujja da take wanke shi daga laifin da ake zarginsa da aikatawa masu alaka da cin hanci da rashawa baya ga kare dokokin aiki da kashe kuɗi ba bisa ka'ida ba da ɗaukar ma'aikata ba bisa adalci ba yanzu misali akwai yarinya da ta zo aiki makonni biyu bayan ɗora shi kan wannan kujera duka duka an haifi yarinyar ne a shekarar hudu. amma kuma farfesa ya kai ta mataki na goma sha biyar wanda hakan ya saba wa ka'idar doka ko da kuwa ina ta yi karatu baya ga haka akwai wasu wasu tarukan ƙara juna sani da ya shirya irin kuɗaɗen da za a kashe ko da kuwa a ƙasashen turai ne aka yi horan bai kamata a kashe kuɗi har haka ba mu abin da muke cewa shine a gudanar da bincike idan ba a same shi da laifi akan duk waɗannan abubuwa ba ba mu da matsala ya da ya ci gaba da aikinsa dalilin kenan da muke wannan zanga-zanga amma ba kamar yadda aka dawo da shi ba tare da kammala bincike ba kamata a yi ya koma gefe har a kammala tuni dai farfesa yusuf usman ke ci gaba da ganawa da manyan jami'ai jami'an ma'aikatar don wanke kansa tare da ƙoƙarin bayyana gaskiyarsa don samun haɗin kai da ɗinke baraka tare kuma da ɗorawa kan ayyukan da ya faru tun da farko da nufin ciyar da ɓangaren lafiyar ƙasar gaba. To madalla duka-duka kuma a nan shirin sai da sa'aya. A madadin wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar sai injiniyan mu Hassan Alhassan Sulaja sunana Azima Bashir ke fatan kasancewa da ku a lokaci na gaba.